أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato. dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata muna bayani ne a cikin maudu'in da ya shahi tawadu da kuma ƙanƙan da kai wanda muka ce yana kishiyantan girman kai ne kuma mun yi bayanai daban-daban dangane da abin da ya shahi muhimmancinsa da kuma kasantuwan shi sifa ne samamme wanda yake yana da falala sosan gaske kuma yana da daraja kuma yakan sabbaba ya kasance mutum ya samu ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala hakanan ma ya kasance ya samu ɗaukaka a wurin bayan Allah subhanahu wa ta'ala saɓanin girman kai da kuma tinkaho wanda yake sabbaba ma mutum hushin Allah subhanahu wa ta'ala hakanan kuma yake sabbaba ma mutum hushin mutane kenan mutum da yake da hankali mutum da ya san ya kamata mutum da yake fatan duniyan shi da lahiran shi ya kyawo yana bukata ya zamanto ya lizimci wannan sifa ɗin ta tawadu sifa ta kankan da kai a gun Allah subhanahu wa ta'ala da ma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mu'amalan shi da hulɗan shi da ‘yan uwansa muminai akan sifa ne na tawadu'i da kuma kankan da kai ba akan sifan girman kai ba da kuma tinkaho wannan kenan shi ne dace kasance mutum ya yi sa'ayi saboda shi ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya samar da shi a cikin zuciyan shi ya kasance masa malaka ta yanda dukkanin ayyukan shi sukan gangarowa ta wannan sifa da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya mu cikin bayansa waɗanda suke ƙoƙarin samar da wannan sifa a cikin kawo mun yi bayanin sashen ayoyi na alkur'ani mai girma hakanan kuma mun yi bayanin sashen hadisai na musulunci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma hadisan iyalan gidansa tsarkaka inda muka yi bayanin eh, sashen muhimmanci na wannan sifa din da ma wasu sifofi wanda za mu iya ganin cewa sifofi ne wanda duk wanda yake ɗauke da su yana da ƙanƙan da kai ana iya kiran shi mutum mai ƙanƙan da kai yanzu ma insha Allah mu ambaci sashen hadisai na musulunci wanda suka ishara kan wasu al'amura daban kan abin da ya shahi muhimmancin ƙanƙan da kai da ma irin natijojin da take wannan sifa ɗin take ɗauke da shi da kuma irin 'ya'yan itacen da wannan sifa ɗin take ɗauke da shi muna da bayani wanda hadisi wanda ya zo daga imamul hassan al-askari alaihi salam wanda yake cewa attawadu'u ni'matun la yuhsadu alaiha yake cewa ƙanƙan da kai sifa ta tawadu wata ni'ima ce wadda ta kasance ba wani wanda za yi hasadanka a kanta duk lokacin da mutum ya kasance Allah subhanahu ta'ala ya masa ni'ima sawa'an kuma wani irin ni'ima ne cikin majalikin al'amarin duniya ne ko kuma cikin majalikin al'amarin lahira ne to zai samu kanshi a cikin sharri da kuma makirce-makirce na mahasada wanda su ba su son ga wannan ni'ima ɗin da Allah subhanahu wata'ala ya masa ba su iya tahammulin wannan ni'ima ɗin da Allah subhanahu wata'ala ya masa saboda haka za su yi ƙoƙarin yi masa makirci za su yi ƙoƙarin yi masa kulle-kulle da abin da ya kama da haka saboda haka sai ya rika neman tsari daga Allah subhanahu wata'ala dangane da ni'imomin da Allah ta'ala ya masa ta hanyar gode ma Allah subhanahu wata'ala akan waɗannan ni'imomi ɗin hakanan kuma ta hanyar yawaita karatun addu'o'i da sauransu saboda haka kenan lazim ne ya kasance mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imomi da ya masa na zahiri da na batini domin duk lokacin da mutum ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'ima da ya masa to Allah subhanahu wa ta'ala yakan ƙara masa Allah ta'ala ya ce la in shakartum la azidannakum idan kun gode akan ni'imomin da na yi muku na zahiri da na batini to lalle Allah subhanahu wata'ala ce zan ƙara muku akan ni'ima kenan godiya akan ni'ima tana sababa ƙarin ni'ima da kuma dawamanta da ci gabanta hakanan kuma yana buƙatar ya kasance mutum ya yi ta'addu'a domin neman tsari akan dangane da makiya mahassada Allah subhanahu wata'ala ya kare shi daga sharrinsu to shi kan kansa sifa na tawadu sifa ne wanda yake waƙi an duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wannan sifa ɗin ya same ta a matsayin malaka a gare shi ta yanda yakan hulɗa da bayan Allah subhanahu wa ta'ala muminai akan asasin wannan sifa ɗin to lalle ni'ima ce babba kuma wadda ta dace zamanto mutum ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a kanta kuma ya nemi tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala dangane da sharrin maƙiya. saboda aka ba makawa tun da ni'ima ce wanda suke hasada za su yi hasadan shi to amma wannan hadisin na imamu hassan askari alaihi salam yake cewa ni'ima ce wadda ba wani wanda za ya yi hasadanka a kanta me ma'anan wannan hadisin ya za mu iya fassara wannan hadisin ya za mu iya bayanin wannan hadisi da wata muna ai gani kenan kamar yadda muka ce ni'imomi akwai na mahadda akwai na ma'anawi tabbas kyawawan ɗabi'u da kuma sifofi na ƙwarai ni'imomi na Allah subhanahu wata'ala idan mutum ya samu taufiƙin zaunar da su a cikin zuciyar shi amma ita tawadu sifa ta tawadu na ƙanƙan da kai ta hita daban watan cikin yana da wahala ya kasance ana hasadan mutum saboda yana da ƙanƙan da kai sau duk wanda yake da hasada to za ka same shi mutum ne mai girman kai galiban saboda haka yana son ya zamanto komi shi ne yake da shi bai son ya gane shi a wurin wani yana ganin shi ya dacewa da dukkan wani ni'ima shi ya dacewa da dukkan wani matsayi da abin da ya kama da hakan saboda haka in ya gan shi ga wani shirin sai ke ɓaci kuma yana gurin ya zamanto wannan ni'ima ɗin ta ta amma don kana da kankan da kai Ba ka da girman kai ba wani wanda zai hasadanka a kan shi sai dai abinda za a yi cewa a mukabil hasada shine gibta kenan ya kasance yan uwanka mumune su ma suna gurin Allah subhanahu wata'ala ya azurta su da irin wannan sifa din saboda suna ganin ta sifa ce mai kyau sun san muhimmancinta sun san kimanta a wurin Allah subhanahu wata'ala kuma sun san kimanta a wurin mumune saboda haka suna ka suna fatan su ma su samu wannan amma ba su yi ka ba hasadanka ba akan wannan ni'ima din saboda kenan tawadu ni'ima ce amma ba wani wanda za yi hasadanka a kanta sai dai ya yi gibta ya yi gurin samun irinta wannan kina nuna mana matsayin tawadu'i da kuma kankan da kai a cikin waɗannan hadisan da muke karantawa na bayan Allah subhanahu wa ta'ala hakanan muna da hadisi wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma wanda yake cewa yubahillahu ta'alal mala'ikata bi khamsa Allah subhanahu wa ta'ala yana jinjina wa wasu mutane guda biyar a wurin mala'ikunsa wata Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin irin kimansu da matsayinsu da darajansu da suke da shi ya zamanto yana jinjina musu a wurin mala'ikunsa waɗannan mutane biyar su wane ne waɗannan mutane biyar su ne waɗanda suke ɗauke da wannan sifofin da za mu ambata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bil mujahidina mutane wanda suke yin jihadi a cikin tafarkin Allah subhanahu ta'ala mutane wanda suka ba da dukiyansu da rayukansu a cikin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala kuma saboda Allah saboda ɗaukaka kalmar Allah saboda ɗaukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala yana alfahari da su a wurin mala'ikunsa yana jinjina musu a wurin mala'ikunsa wal hakanan talakawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabta da talauci saboda Allah subhanahu wata'ala shine yake wadatawa shine kuma yake talautawa kowanne daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu talauci da arziki daga Allah subhanahu wata'ala ne kuma kowanne shi jarrabawa ne Allah ta'ala ya jarrabe mawadata da arziki domin ya ganin za su ba da haƙƙin wannan arzikin za su gode masa ko hakan Allah ta'ala ya jarraba talakawa da talauci domin ya gani za su yi hankuri su yi kana'a su mai da su ga Allah subhanahu wa ta'ala ko kuwa ba za su yi ba kenan jarrabawa ne to waɗanda suka yi hakuri akan talauci waɗanda suka yi kana'a akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da shi komin kankancinsa suka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala suka san cewa arziki daga Allah subhanahu wa ta'ala ne shi yake raba shi tsakanin bayansa to lalle waɗannan mutanen Allah subhanahu wa ta'ala yana alfari da su a wurin mala'ikunsa sannan yana jinjina musu mutane na uku yace wallazina yatawada'una lillahi ta'ala <laughs> wanda shine mawdu'in mu wato waɗanda suke yin tawadu'i kuma suke kankan da kai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wato sukan bin Allah subhanahu wa ta'ala cikin kankan da kai sukan taslimi sukan miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba su da wani zaɓi nasu na kansu sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ce waɗannan su ma Allah subhanahu wa ta'ala yana ji da su sannan yana jinjina musu yana alfahari da su a wurin mala'ikunsa walgani lazi yu'til fuqara wala yamunnu alaihim hakan Allah subhanahu wataala yana alfahari yana jinjina ma mawadaci wanda yake ba talakawa daga abin da Allah subhanahu wataala ya wadata shi da shi ba tare da ya yi musu gori ba ba da taimako ko kyauta ko abin da ya kama da haka nan tare da gori yana ɓata ladan wannan aikin shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal na amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ya ku wanda kai imani kada ku ɓata sadakokinku da gori da kuma cutarwa na baki kallazi yunfiqu malahu ri'a annas kan mutum da yake infaƙin dukiyarsa saboda mutane su gani wala yu'minu billah wal yawmil akhir hakanan baya iman da Allah subhanahu wata'ala baya iman da ranar lahira kenan wannan yana nuna mana wanda suke mawadata kuma suke ba talakawa ba tare da sun cutar da su ba cutarwa na baki ba tare da su yi musu gori ba waɗannan Allah subhanahu wa Allah subhanahu jinjina musu Allah ta'ala alfahari da su Allah subhanahu wa ta'ala yana yabon su a wurin mala'ikunsa hakanan na biyar kenan watan daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ji da su yake jinjina musu wa rajulun yabki fil khalwa min khashiyatillahi azza wa jal da mutumin da za ya yi kuka a cikin halwa wato a cikin kaɗaituwa saboda me saboda tsoron Allah subhanahu wata'ala ba saboda duniya ta kubce masa ba ya zo ya kuka ba saboda ya je ya kuka ba a keɓe ya zo ya gaya mutane a'a saboda jin tsoron Allah subhanahu wata'ala saboda son Allah subhanahu wata'ala saboda gudun riya da sum'a saboda son Allah subhanahu wata'ala ya kasance yana jin tsoron Allah subhanahu wata'ala kuma kan haka har yana zubar da hawaye wannan kuma a keɓance a cikin halwa Allah subhanahu ta'ala yana son waɗannan mutanen sannan Allah subhanahu ta'ala yana jinjina musu yana yaba su yana alfahari da su a wurin mala'ikunsa kin daga cikin waɗannan sifofin da muka ambata lalle za mu iya ganin kenan akwai tawadu'i akwai kankan da kai wanda shine muke bayani a kansa wannan yana iya nuna mana lallai ‘ya'yan itace ne da kuma natijoji masu muhimmanci na kankan da kai wanda har zai ɗaga musamman mutum da darajar mutum ya zamanto ya samu yabo na Allah subhanahu wata'ala ya samu iftikhari na Allah subhanahu wata'ala da kuma jinjinawa a wurin mala'ikunsa wannan ba shakka abu ne wanda yake yana da kima yana da muhimmanci a cikin aikin mutum na duniyansa da na lahiransa da kuma makomansa haka ya zo cikin wani hadisi daga imamu ali alaihi salam dangane da 'ya'yan itace da kuma natijoji na kankan da kai yake cewa samaratu tawadu'i almahabbatu wa samaratul kibr almasabba yake cewa samara 'ya'yan itace na kankan da kai shine so in ka kankan da kanka Allah zai soka kuma mala'iku za su soka hakanan bayan Allah subhanahu wata'ala muminai za su so ka in kai girman kai Allah subhanahu wata'ala zai kika mala'ikun Allah ta'ala su kika mutane ma za su kika sannan ma maimakon su so ka za su zage ka wannan kenan muna iya ganin Ta'ish na girman kai lokaci guda da kuma Na Ta'ish na kankan da kai a lokaci guda wanda yake nuna mana wanda yake da hankali ya kamata ya zamanto ya zaɓe kankan da kai ya kuma guje girman kai wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala amfana da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin